بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يومنا شهر منه من شهر جواز الربيع الثاني جرى النبي صلى الله عليه وسلم دولا لدني هدولا أربعين شدة النداس إلى شابكوي وتبوما شكرة تلبوبي للشرنو شيخ بدل كراتو أشكل للتام جلال الأفهام بفضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام عليه الصلاة والسلام wannan shi ne karatunmu na biyu a inda yake ba mu shiga cikin littafin ba saboda karancin littafin ya ɗan yi wahala ya yi wahala samu har yanzu ma dai sai da ya kuri babu shi abin da yasa kuma sun wasu da tattaban sun ce an bar sa ya littafi shi yasa dan koma ga na'ura yasa suka bar kawo ba in sun kawo wasu a bar su da shi ba a sai wani ana so da yawa ya za a sauwa shi da yawa haka guda ɗari ko ɗari da wani abu matsalar da aka samu kenan amma an samu ba dijar ba ƙasan masana amma an ce sai da wata sai da wata ne za su zama gaba ɗaya kano ɗin da ake sai da lindabi ba so kurbi babu shi amma misra dama kasar karatu ce wai su dama da littafin da kake so ko kwara nawa kake so ma babu shi a buga ma can ake buga su sai a buga maka shi ma babu amma dai an ta an ce ma mai wanda za su wani da daban in yana yiwa a auno su cikin wannan satin ya auno su inda yawon ba zai kere da yawa ba zai da kuɗi da yawa ba to ya wani su kawai taho da su yayi ba sai nan da wata ɗaya ba insha Allah karatu na gaban Allah da za a same su insha Allah ba sai nan da wata nan da wata kamar tsohon magana ce sabon magana kuma shine Allah ya da nan da ranar litinin mai zuwa Allah ya za a same su insha Allah Allah ya samu dace muna ci gaba da kwararo a ƙara haƙuri tun da dai mutane ba da tattafan gare su ba muna ci gaba da kwararru sunayen da tattafan da malam ya buga ko waɗanda ya rubuta da hannunsa na ne muka tsaya ga wanda yake biyata akwai mai irin wannan littafin talatin da uku yawwa na san na kai arba'in da wani abu yawwa arruf na tsaya ko arruf wa nafs littafi na arba'in da takwas shi ne arruf wa nafs littafin da yake bayanin rai bambanci tsakanin rai da rai tsakanin arruf da kuma annafsu littafi na arba'in da tara zadul musafirina ila manazili su'ada في هذه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم kuma na littafi yana bayanin wato a rayuwar duniya gaba daya balaguro ne zuwa lahira to wannan balaguran wanda ya shafi zuwa gidan aljanna ne kadai littafi na hamsin zadul ma'adi fi yadi khairul ibad wannan mun karanta takaitaccen shi shi ne wanda muka ce marubucin littafin ya rubuta shi a cikin tafiya a cikin balaguro daga wato siriya zuwa makka ya rubuta shi bisa hanya kuma ya taho da littattafai har guda shidda manya-manya in wani lokaci cikin karatun littafin kana yi zaka yana cewa saboda karancin ba da littafai kusa da ni to amma dai ga dan abin da ya samu kuma kaga littafi Allah ya sa mai albarka kusan ɗakin kowane malami sai ka same shi to mun karanta takaitaccen shi wanda Muhammad da Abdul Wahab ya takaice shi ya mera shi kamar haka amma asalin shi ya kai guda goma waɗannan ita kai su dai shi ya mero shi karami saboda a samu sauƙin karatu littafi na hamsin da ɗaya a sunnatu wal bida bayanin sunna da bayanin bida littafi na hamsin da biyu sharhu asma'il kitabil aziz sharhin sunayen littafin Allah subhanahu wataala sunayen da ke ga littafin Allah barbara abin da malamai suka faɗa sharhin su bayanin waɗannan sunayen na alqur'ani da girma na hamsin da uku sharhul asma'il husna sharhin sunayen Allah mafiya kyau sunayen Allah waɗanda suka zo a cikin Qur'ani da waɗanda suka zo a cikin sunnan ma'aiki alayhi salatu wassalam ma laye bayanin ma'anan kowane suna daga cikin sunayen Allah na hamsin da hudu shifa'ul alim fi masail al-qada'i wal qadar wal hikmati wat ta'lil wato littafi ne da yake bayanin warkewar marar lafiya a cikin matsalolin hukuncin Allah da kaddaran Allah a kuma cikin bayanin hikima Allah da kuma bayanin mafarin abin da yasa Allah subhanahu wataala yake jarraba bayi da dadi ko da wahala ima littafi ne ya kai ɗaya da rabin wannan littafi babba ne littafi ne kawai malam yana magana ne akan matsaloli guda biyu hukuncin Allah da kaddaran Allah a ciki littafi na hamsin da biyar shine as-sabru was-sakani hakuri da kuma natsuwa لتابنا مسلم الشدة الصراط المستقيم في أحكام آل الجحيم wato miƙaƙƙiya hanya a cikin bayanin ma'abuta ya wuta jahannama cikin hukuncinsu kun san ɗan wuta kala-kala ne akwai ‘yan wutan mumina akwai ‘yan wuta kafirai sannan ma malam ya kawo bayanan wato ƙungiyoyin musulmi ra'ayinsu game da fahimtarsu game da wato hukuncin dan wuta da an ce mutum dan wuta ba lalle ne kafiri ba musulmi wani ya ce mai dan wuta saboda yana aiki na yan wuta din littafi na hamsin da bakwai ya sawa'iqul munzala ala jami'ati wal mu'attila wato tsawar waki wata nuska ana cewa as-sawa'iqul mursala tsawar waki da aka sake su aka tura su akan jami'awa da mu'attila shi kuma wannan yana mai da martani na kan waɗannan ƙungiyoyi guda biyu jami'a da muwafiya jami'a waɗanda ba su yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye ba da kuma muwafiya waɗanda suke kore ma Allah subhanahu wata'ala sifobi na cewa Allah rahman ne bila rahma rahimun bila rahma hikimun bila hikima alimun bila ilmin basirun bila basari haka dai littafi na hamsin da takwas shine al-ta'un lisan da yake bayana al-ta'un wato annoba ciwo da zai zo ya gama kowa da kowa a yi ta dauka a yi ta goga ma juna ana ta mutuwa littafi na hamsin da tara shine tibbul qulub maganin zukata abin da ke sa zukata su samu lafiya shine zancen Allah da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama littafi na sittin daidai shi ne a tsibbin nabawi littafin tsibbin nabawi ma'ana likitancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda manzan Allah ya zanke yin magani sakamakon yana haɗuwa da cututtuka to duk sahabbai sun ji ayyuka manzan Allah ya rashin lafiya kaza to ga yadda ya magani ya warke da sahabi kaza ya rashin lafiya kaza ga yadda manzan Allah ya ce a mashi shine aka tattaro aka yi littafin da ya fi wannan girma da aka yi bayani na ainihin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magani da su littafi na 61 tariqul hijratain wa babu sa'adatain shi ma na littafi akwai shuraren saidawa a inda ake sayar da tafai littafi na 63 a 62 shine tariqul basair ila sadiqati sarair fi nabmil kaba'ir duk wannan littafi yana bayanin hukunce-hukuncen gumaguman laifuffuka manya-manyan laifuffuka wanda ke ce ma alkaba'ir littafi na 63 ila qurqul hukmiyya fi siyasati shar'iyya hanyoyi da za a yi hukunci a cikin siyasa ta shari'a duk waɗannan wannan littafi zai koyar da kai yadda kamar yadda can ma mun faɗi wani irin shi wannan littafi zai koyar da kai hanyoyin da za ka bi a wurin yin hukunci mun gane ko a siyasa ta shari'a mulki na shari'a mulki na addinin musulunci littafi na 64 talaqul haid hukuncin sakin macen da take jinin al'ada littafi na 65 shine waddatu sabirin wa zakhiratu shakirina tanadin da Allah ya ma masu haƙuri da kuma ajiyar da Allah ya ma masu godiya wannan littafin shi kuma malam yana kokarin hada tsakanin da mai haƙuri da mai godiya wa da yabi a wurin Allah shi ma littafin ya kai bin wannan kawai wannan magana ce ake yi tsakanin mai haƙuri da mai godiya dauki gaba da falalar kowane da bayanin yadda Allah ya ce a yi haƙuri kuma ya ce a yi godiya da bayanin yadda manzo Allah ya ce a yi haƙuri kuma a yi godiya shi ma littafi ne babba littafi na 66 shine iqdu muhkami ko aqdu muhkami al-ahya bayna al-kalim at-tayyib wal amal as-salih armafu ila rabbi as-sama kuma wannan littafi yana magana ne akan kalmomi masu kyau da kuma ayyuka waɗanda suke na kwarai ma'ana sharhin faɗin Allah ne ilayhi yas'alu al-kalim at-tayyib wal amal as-salih yarfa'u wannan daidai wannan wurin ne waɗannan kalmomin guda biyu su ne malamin littafi gare su ya kai girman wannan littafi na 68 shine alfatawa na 67 littafi na 68 alfathul qudsi wato guri na Allah subhanahu wataala Allah mai sarki littafi na 69 shine alfathul makki guri na garin makka littafi na 70 shine alfutuhatul qudusiyya buɗe-buɗe na sarkin Allah subhanahu wataala littafi na saba'in da ɗaya alfarku bayin alkullati wal mahabba wa munazaratul khalil alqawi wannan littafi yana magana ne shi kuma akan bambancin da ke akwai tsakanin bada'antaka da soyayya alkhulla wal mahabba shin da alkhalilu da alhabibu wanda yafi wasu suna ganin habibu yafi shi yasa da yawa daga cikin malamai ba ka yi suna ce manzo Allah Khalilullahi sai dai ce ne Habibullahi saboda a wurin su Habibu ya yi Khalilu shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi raba gardama sai ya ce Allah ya rike ni Khalili kamar yadda ya rike Ibrahima Khalili kaga ya nuna ni kenan Khalili yana gaba ga ni Habibu to malam yayi littafi akan wannan shi ma babban littafi da kuma bayanin tattaunawar da annabi Ibrahim ya yi ga mutanen shi, wanda Allah ya kawo cikin Ƙur'ani daban-daban. Wai ƙara Ibrahim da abi a zara a tattafi wa asinawa aliha, inni a waka wa kauma ka fi bayanin nubi, ka zalika nuri Ibrahim wa malakutar samawati wal ardi, wal yakuna min al muqinin falamma janna alayhi layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al afila فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الظالمين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون هكذا دوانا nan tattaunawa da duka Allah ya kawo cikin Alkur'ani to malam ya yi bayanin da ya tattauna ta a cikin littafin nashi littafi na 72 shine al-furusiya al-furusiya shine ash-shaja jarumtaka yadda za mu faɗa ma jarumtaka a cikin addini menene jarumtaka abubuwan da suke jarumtaka ka zama jari su ne malam ya faɗa a cikin littafin littafi na saba'in da uku shine alfurusiyatu shar'iyya jarumtaka ta shari'a ta sa akwai jarumtaka ta rayuwarka ta duniya to akwai kuma jarumtaka ta shari'a da za ka zama jari in dai kai jarumi ne mai kokari ne to za ka yi kokarin har da Qur'ani har da hadisin manzo Allah ya da addinin musulunci hakuri ka koyar da addinin musulunci amma in kana jarumi kuma duk karinka baka da karin karatu kaga rago ne kai na 74 fadlul ilmi wa ali bayanin falalan ilimi da kuma masu ilimi littafi na 75 فوائد في الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة والضب وغيره wannan kuma littafi yana bayanin fa'idodin da suke cikin hadisin gamama hadisin da ya zo da bayanin girgishi da hadisin da ya zo da bayanin barewa da kuma hadisin da ya zo da bayanin mi yawwa ya zo da bayanin damu damu dai wannan halitta ta damu faru wa gari da wani shi adi a littafi na 76 alfawa'id akwai littafi da ake cima alfawa'id shi ma littafi ne da duk fa'idodi ne wasu abubuwa ne da suke zuwa cikin tunanin malami ba mace ya bar su soce sai ya rubuta dan ya tuno su sai ya rubuta dan ya tuno sai ya rubuta har suka taru suka zama littafi su fa'idodi ne kawai abubuwan da ya koya gano ba tare da ya yi wani littafi ba tunani ne in ya dace da addini sai mutum ya rubuta don kai ya wuce shi ma kamar wannan yake ya kai girin wannan ya kawai takarda ɗari da hamsin ko kwana malami ya zo wurin kwana ya tuna wani abu sai ya kunna wuta sai ya ɗauko tawada da alƙalami sai ya rubuta dan ka abin yanzu ya tashi yana yawai je tunanin menene ba ya zo mashi ya mace to sai ya rubuta abin shi kuma sai ya koma kuma kana farkawa sai ka sai wata fa'ida ta zo maka ita ma ba ka bari ta wuce ibn al-jawzi shi ma yana da littafi shi sanya mai masuna sayyid al-khatir warautar tunani shi da abin da ya tuno ne sai ya rubuta shi ma littafin ya kai kamar wannan ibn al-jawzi shi kuma yana gaban ibn al-jawziya da nisa wajen shekara 200 tsakaninsu littafi na saba'in da bakwai shine qurratu uyunil muhibbin wa rawdatu qulubil arifina sanyin idanun masoya da kuma dausayin zukatan masana Allah sanyin idanun masoya me ke sa idanun masoya su yi sanyi sa'annan ko me ke sa zukatan masana Allah subhanahu wata'ala ya zamanto kamar dausayi kamar gona kamar fadama mai sanyi to sai ka shiga za ka gane wace irin soyayya ake magana littafi na saba'in da takwas shine alkafiyatu shafiyatu finna littafi ne na waƙe amma nan babu shi yana can har yanzu rubutu ke gare da hannu rubutun da malamin ne littafi ne na nahau waƙe ne na nahau waƙa dubu ce da wani abu ce nahau ne kawai littafi na saba'in da tara shine alkafiyatu shafiyatu fil intisari lil firqati najiya littafi ne shi ma waka ce waka wajen dubu biyu da wani abu ce bayani ne a kira ahlus sunna wal jama'a da raddi akan yan bid'a wake ne kawai ya kai girma wannan littafi wake ne kawai babu ko bi cikin waka ce tun daga farko waka ce muna ganewa ko to akwai wannan littafin wanda ake ce ma nuniya ta ibn al-qayyim ana ce mai nuniya littafi na a 80 daidai al-kaba'ir littafin al-kaba'ir littafi ne da yake bayanin kaba'ir zunub littafi na 80 da ya kashfur ghifa an hukmi sama'il ghina shi kuma wannan wani ƙari ne ne can ma mun yi magana irin shi shi ma littafi ne da yake magana game da hukuncin sauraren kaɗe-kaɗe kaɗe-kaɗe hada ma wake-waken domin waka ta baki hukuncinta ɗaya da magana in ta yi kyau ta yi kyau in ta bace ka san da baki ma akwai maganar da bai kamata kai ba haramun ce bai kamata ka zagi mutane ba bai kamata kai gulman mutane ba bai kamata kai annabi manci ba bai kamata ka ci mutuncin mutane ba to ita ma waka akwai mai kyau wanda za ka yi da baki akwai kuma wanda za ka yi zambo ka zagi mutane shi ma zama to haramun ke to yana da wannan littafin littafi na tamanin da biyu alkalimu tayyib wal amal salih yana da wannan littafin shi ma waɗannan kalmomin can akwai wani kuma ga wani irin shi littafi na tamanin da uku allamha fi raddi ala ibn talha wannan littafi ne shi kuma da yi shi domin ya yi mai da martani akan wani da ake ce ma dan talha wani malami ne littafi na 84 madarijus salikina baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan littafin waɗannan kalmomin guda biyu ne aka yi ma bayani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in littafin da aka yi shi ya kai hudun wannan ya kai hudu kamar wannan kawai magana ne akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in matsayin da ke akwai tsakanin waɗannan kalmomin guda biyu kasan ilimi ya kai ilimi littafi na tamanin da biyar almasailu tarabulisiya matsaloli na tarabulus ina ne tarabulus tripoli a cikin libya tsakiyar libya babban birnin matsaloli na garin tarabulus amma tarabulus cikin kasashen laraba tana da yawa ba ta libya ba ce a nan inda yanzu isra'ila take kai hari cikin lebanon cikin lebanon akwai ne akwai garin da suna tarabulus gari ne shi ba babba ba ko ba sanan ne ba ne to shi ke kusa da garin su malam marubucin littafi nan wannan garin shi ne ba wannan na libi ba littafi na tamanin da shidda ma'anil adawati wal huruf ma'anonin abubuwa da kuma harfa kayayyaki su ne adawat da kuma ma'anonin haruffa ƙasa haruffan larabci suna da ma'ana ko ma'anoni ke gare su harafin ba yana da ma'ana harafin ba kamar fi min an da dai sauran haruffa da lamu duk da harfa waɗanda ana iya dangana su su bada wata ma'ana tare da kalma ko fi'ili to su ake ce ma huruful ma'ani ba huruful ja'iyya ba alifun ba'un ta'un sa'un har zuwa la har zuwa ya har zuwa duk ba su da ma'ana ne kawai harfa ne amma irin waɗanda za a hada su bi an fi min ila ala to kaga waɗannan harfa ne to suna da ma'ana to su ne ma da yin littafi littafi na 87 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة مفتاح دار السعادة lissafi da shi kuma ya kai girma wannan biyu haka ya kai biyun wannan mabudin gidan samun arziki shi da gidan aljanna a cikin shi mala ya bayanin farkon halitta aljanna wanda ke cikin aljanna kowa aljanna ita dai wadda in Allah ya sa muka ce lahira Allah ya shigar da mu ita ita ce annabi Adam ya zanna koko wata ce in yayi magana ce littafi na 88 shine al-manarul munif fi sahih wa da'if shi kuma wannan littafin mala ya rubuta shi ne domin me domin ya bada mu hadisai da suka inganta zuwa manzo Allah da waɗanda ba su inganta ba littafi na 89 al-murid as-safi wa dhillul wafi wato ruwa mai daɗi da kuma inuwa mai sanyi ruwa mai daɗi da inuwa mai sanyi sunan littafin kenan shi kuma yana bayani ne akan mai akan aljanna an tsan bayanin aljanna ne ake ciki littafi na wato 91 shine maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana maulidin manzo Allah haihuwar shi maulidi dama shine haihuwa ko ba haka ba haihuwa wurin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haihuwar tashi da bayanin tarihin shi amma shi maulidi wanda ake duk shekara sunan ya bici ba maulidi ba kawai dai majazi ne ake ana takaita magana amma shi sunan ya al-ihtifalu bi maulidin nabi biki da murna da haihuwa annabi yawa shi maulidi ana nufin haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana littafi akan haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama cikin cikin zadul ma'ad yayi bayani gamsashi tun daga haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwar shi in ka karanta wannan littafin na zadul ma'ad ya ishe ka ka san rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komi da komi littafi na 91 shine al-mahdi bayani akan mahdi mai dogon zamani littafi na 92 المهذب شيل الكتاب المهذب لذلك لا تسئل هو شيل نقد المنقول والمحك المنير والمحك المميز بين المقبول والمردود فيكم أن الكتاب هنا مكان أني أكم maganar da ake karba da wanda ba a karba mana riwayar da ake karba ta hadisi da wanda ba a karba ta ake turi ta littafi na 94 shine nikahul muharram auren wato wanda aka haramta auren shi muharram ko nikahul mahram auren wanda aka hana aure shi kamar kauna kamar magajiya kamar diyar kauna kamar diyar magajiya kamar diyarka kamar jikanya ka da sauransu ko jikanyan wanka ko kana ka haka ne littafi na 95 shine nurul mu'mini wa hayatuhu hasken mumini da kuma rayuwar mumini littafi na ƙarshe shine hidayatul hayara fi ajubatil yahudi wan nasara littafi na 96 shine hidayatul hayara shiryar da gigitacce waɗanda suka yi imuwa bi ajubatil yahudi wan nasara a cikin ba da amsar yahudu da nasara shi kuma wannan littafin yana magana ne in kana son ka san asalin nasarananci kiristanci da yahudanci in ka karanta wannan littafin insha Allah kuma duk wata shubha da suke kawo da wata rikita rikita ka karanta ta shi ke insha Allah za ka ga amsoshi gamsassu shi ma ya kai wannan ya kai wannan da ko rabin shakaru bane to waɗannan su ne kaɗan ba duka bane ba littafi tis'in da shidda ɗari ba hudu kaɗan daga cikin littattafan da ya rubuta ba duka bane wafatuhu da soshi tuwafiya malam ya rasu rahimahullah Allah ya masa rama lailatul khamis daren alhamis yaushe kenan dara alhamis waje kenan irin ranar jiya da daddare domin ita ce dara alhamis yanzu daren da za ya zuwa na juma'a ne ba na alhamis na alhamis ya wuce talis ashara rajab sha uku ga watan rajab ya rasu waqta azanil isha ana cikin kiran sallar isha Allah ya mai cikawa shekara ta 751 walau min al'umri sittuna sana shekarun shi sittin daidai ko da yarsu domin ana yi shekara ta ɗari shida da tasirin da ɗaya ko kuma ya zo yarsu shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya kaga shekara nawa ke shekara sittin daidai ke irin shekaru masu albarka ke waɗannan shekaru irin su ne manzala ya rasu a cikinsu abubakar ma irin su ya rasu umar ma irin su ya rasu usman ma irin duka sabon manzala duk cikin irin su ali duk cikin irin wannan shekaru suka rasu wa qad sulliya alaihi kuma an yi mashi sallah min al-ghadi gobe gobe da safa kenan ba da salati dhuhri bayan sallan azhar bil jami'il umawi a masallaci babba wanda yake cikin babban garin Damas. Babban masallaci ne, masallaci ne ba ƙarami ba wani, kaga sahaba ɗin nan ya kai shiddinta ko bakwai da girma. Ƙaton masallaci ne, domin tsohon masallaci ne ya ba shekara dubu da wani abu baya. Kaga ko lokacin shi akwai masallacin, yau kuma ibn al-qayyim da rasuwa ne shekara 700 da wani abu ko shi ya ga masallacin ko da ya bude da shi ma ya ga masallacin katon masallaci ga masallacin tsakiya shi masallacin wani irin tsari aka mishi kamar ne da kasan kaba haka yake kewaye yake haka amma tsakiya hili ne to hilin tsakiyar shi ma ya yi sahaba ne tsakiyar shi ma wani hili ne kawai in ana so sai a hito waje kawai a baro ciki a yi karatu ko a baro ciki a zuwa a yi sallah waje mana su sai a hito waje saboda a sako da wuta aka dauke dai akwai sarari tsakiyar masallacin masallacin kamar dishi ne nan gebe nan nan babu masallaci buɗe yake sama sannan dai ka kake yin kaba ya kaba kewaye take haka da masallaci tsakiya kuma ya ba ne yake ba ko kaba ce kawai za ka gani to haka yake jami'ar umaru tsohon masallaci ne to ana aka mai sallah bayan sallah a zuwa thumma bi jami'i jarrah sannan aka ɗauke shi ko kuma aka yi mai sallah salatul ghaib a masallacin Abu Ubaida ibn jarrah can ma ka kare mai sallah wa dufina bi dimashqa aka binne shi a garin dimashqa bi maqbaratil bab as-saghir a makabartar da ake ce ma al-bab as-saghir sunan ta kenan makabarta ce inda walidatihi rahimahumullahu ta'ala a wurin da aka binne mahaifiyar shi shi ma na aka zo aka binne shi Allah ya ji kansu gaba daya Allah ya ji kan mamata gaba daya Allah ya sa sun huta to shi kenan mun ji kaɗan daga cikin tarihin wannan bawan Allah da kuma irin gudunmuwa da kokarin da ya ci addinin musulunci to yanzu za mu shiga cikin littafin bismillahir rahmanir rahim da suna Allah subhanahu wata'ala za mu fara karatun wannan littafi mai rama mai jin kai Rabbi ya Ubangiji Allah subhanahu wataala ya malicin mu yassir wannan magana mai littafin ce wanda yake sai ya diba wanda yake da shi cikin waya ma ya diba Rabbi ya malicin mu Allah yassir ka saukaka wa a'in kuma ka taimake mu wa sallallahu kuma Allah subhanahu wataala din tsira ala Muhammadin aka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da iyalan shi wasallam kuma Allah ya amintar da su. Ƙala shaiku babban malami ya ce al'imamu shugaba, al'alimu babban masani al'allamatu mai yawan sani, Shamsuddini, wanda ake ce ma Shamsuddini, Abu Abdullahi, baban Abdullahi, Muhammadu, sunayya Muhammadu, Ibnu Abubakar, ɗan Abubakar, Ibnu Ayyuba, ɗan Ayyuba, Az-Zura'i, ابن قيم الحنبلي امام الجوزيه ابن قيم الحنبلي معناه مذهب الحنابلة sannan kuma shi ne shugaban wato makarantar jauziya sunan makaranta ce rahimahullah Allah ya masa rahama ga abin da ya faɗa ya ce hada kitabun sammaituhu wannan littafi ne da na sanya mashi suna jala'ul afham في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام جلاء الأباب شين ياي فهمتا بولي فهمتا بيّن فهمتا أتشم بيان فللين صلاة لسلم كما زم الله صلى الله عليه وسلم في أيام حديثة كما هي وانا littafin mawdu'in shi guda ɗaya ne za a yi bayani ne akan yi wa manzo Allah salati duk yawan takardun nan da kake gani sai maka je aka dawo magana dai ne za a kan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu koyi komai cike ba sai wannan Allah ya samu dace wa huwa khamsatu abwab kuma shi littafin malam yace babi biyar ne a cikin shi wa huwa kitabun fardun kuma yace littafi ne makadaici fi ma'anahu a cikin ma'anar shi ma'ana a cikin littattafan da aka rubuta game da salati da annabi sallallahu alaihi wasallam shi makareci kuma haka ne sai dai ka samu malamai cikin littattafan su suna bayani mai yawa cikin salati da annabi amma ba su ware littafi ba kamar yadda malam ya bari ya fara ya ware kamar shi ne littafin farko da aka fara warewa domin a yi bayani akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi kuma malamai sun yi tagi imamu sakawi yana da yana da littafin wato shi ma salati ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kusa kai wannan Allah ya samu dace lam yusbaq yace ba a gabace shi ba ma'ana ba ba a gabace littafin ba ila mithlihi ya zuwa irin shi ba fi kathrati fawaidihi a cikin yawan fa'idodin shi wurin yawan fa'idodin shi to ba tsere mashi ba wa ghazaratiha da kuma ɗumbinta, ɗumbin yawanta, da kasra da kasra duk wani su guda, ko gazara. Malam ya ce, bayyana fihi, a cikin shi mun bayyana, alhadis alwari da ko, hadisai waɗanda suka zo fi salati wa salami a cikin bayani akan tsira da aminci alaihi sallallahu alaihi wasallama a gaban Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana cikin wannan littafi mun yi bayanin hadisai da suka zo a cikin yin bayanin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sahihaha kuma mun ambaci hadisai ingantattu waɗanda suka inganta a cikin hadisai da mun gaye su min hasaniha daga ainihi masu kyawansu Ma'ana daga cikin hadisai mun faɗi masu kyawu ko mun faɗi ingantattu kun gane ko akwai hadisi ingantacce akwai hadisi mai kyawu wannan istilahi ne ka'ida ce ta malaman hadisi kamar hadisi ya cika sharuɗa gaba ɗaya sai a ce mai sahihi in kuma bai ida cika sharuɗa ba sai a ce mai mi hasan inda bai cika ba wuri guda ɗaya ne a wurin ƙwarin harda yawa da mahaddaci ya samu rashin kwarin har da to sai hadisi shi ya sauka daga ingantacce ya koma mai kyau amma in wurin kirki ne da mutunci da tsoron Allah aka samu matsala to hadisi yana ya zamantowa ba'ifi kuma ba'ifi kashi kashi da yawa ne yana ya zama na ƙarya yana ya zuwa wani suna daban amma inda aka samu matsala wurin harda duk sharatta duka ya cika su amma wurin har da aka samu matsala to sai a ce mai hadisi shi ne kyau wa ma'lulaha kuma mun yi bayanin hadisai waɗanda suke da illa ita kuma illa wani abu ne da malamai suke cewa wato shay'un khafiyun ghamid yaqdahu fil hadith ma anna as-salamata kuma anna dhahira salamatuhu minha wani abu ne wanda ya koyu ba kowa ke gane shi ba sai malamin hadisi wanda shi ma malamin hadisi sai ya kai ya kawai ke ya gane illa tare da cewa zahiri za ka ganin hadisin baya da wannan illa da wani shi malamin hadisi yana biwa sai ce ga illa da to shi ake ce hadisin ma'alul wa bayyana kuma mun bayyana ma fi ma'aluliha abinda yake cikin hadisan masu illa min al mun yi bayanin illolin da ke cikin su hadisan da suka zo da bayanin falalar salati ga annabi alaihi salatu wassalam in suna da illa to sai mun yi bayanin ga illai bayanin shafiyar kuma muna yin bayani ne mai warkarwa thumma sa'annan kuma a cikin littafin mun bayyana asrar hadha du'a sirri sirri mai yawa da ke akwai na wannan addu'a ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sirrin da ke cikin salatin manzo Allah kuma da yace cikin littafin ya bayyana shi wa sharafahu sannan kuma yayi bayanin darajar da ke ga wannan addu'a din matsayinta bayan sirri kuma akwai matsayi salatu manzala yana da matsayi mutane ne ba su gane ba da sun gane da da yawa daga cikin matsalolin su sun warware mutane ba san daraja ba san irin matsayi da ɗaukaka da ke ga salatin annabi duk ana so don kayi addu'a ka yi salatin annabi mutane ba su sai mutum kawai daga hannun shi rabbana atina fid dunya hasana kenan ka ci ka dare kana ta addu'a Allah ka bani kai ta kawo ba kai salati shi ko ka wata yi in ka kara addu'o'in ka na Hausa ka fara na Larabci to ka fara ko dai ka fara da shi ko kuma tsakiya an ka karanto rabbanoni da Allahumma Allahumma sai ka kawo Allahumma sallallahu alaihi kuma sai ka ci gaba can karshe wanda da ka kare ka yi haka ko da ka kare ka yi haka ko da ka kare ka saki jikinka to ya zama zo karshe salatin annabi darajar shi kenan duk wanda zai bayani wa mashtamala alaihi da kuma abinda hadisin abin nan salatin annabi yake kumshe da shi min al-hikami na hikimomi wal fawaid da kuma fa'idodi ma da yace duk mun yi bayanin su thumma mawatin as-salati alaihi sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma mun gwadi wurare wurare wurare wurare da ake yin salati ga annabi wanda mutane kuma wannan wuraren ba ba su salati daji wa mahallaha da kuma wurare da dai ma'anar su daya wuraren yin salati ga annabi sallallahu a cikin ibada ne ko wajen ibada duk malam ya bayar Ummar kalam sa'annan mun yi magana fi miqdaril wajibi min cikin abin da yake gwargwadon wajibi daga cikin salatin annabi menene wajibi kai ma manzo Allah salati kwara nawa ne yake wajibi a cikin rayuwarka da ake bayani wanda yake wajibi haka ne ko bayan wajibi kuma to akwai balala ko akwai masabi wanda kana so ka kara samun lada amma dai wajibin kwara nawa ne waqtilafa alil ilmi fihi kuma a cikin shi mun yi bayanin sabanin masu ilimi a cikin abin da yake wajibi ga mutum game da salatin annabi mun kawo sabani wa tarjihar raji da kuma rinjayar da abin da yake mai rinjayi cikin magana wato gwargwadon wajibi na salatin annabi wace magana ce mai karfi a ciki wa tazyifal muzayyafi da kuma bata abin da yake batacce ne ma'ana magana mai rauni cikin wanda ba ta da karfi mun yi bayanin ta ita ma mala yace kai bari in gaya ma wa makbarul kitabi labarin littafin fauka usbi ya wuce yadda kake tunani wani da ta kaita malami ce a tsaida maka bayani game da littafin alhamdulillahi rabbil alamin yace amma ba kokari na bane na gode ma Allah da ya mana haka babu sai babun ma ja abin da yazo bis salati ala rasulillah a cikin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an abi mas'ud an karbo hadisi daga abu mas'ud uquba shine uquba sunan shi kenan ibn amr dan amr al-ansari radiyallahu anhu yarda Allah ta kare tabbata a gare shi قال يجي أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يزورم ونحن الهاليم في مجلس سعد بن عبادة منا ولن زمن سعد بن عبادة رضي الله عنه الله قال مشير دا سعد بن عبادة هنا daga cikin shugabannin ansarawa mutanen Madina yana cikin na gaba gaba da suka je suka taro manzo Allah daga makka ya dawo madina suka je suka gayyato suka ce manzo Allah mun musulunta ba mu san ana musguna maka ana cuta ba ka baro maka ka dawo madina duk abin da kake so za mu yi maka duk abin da kake so madina ta kace mun baka ita mu ne shugabannin ta muke da ita sai ka mun baka ita ya rasulullah yana da majalisi inda yake zama cin da ma can wurin zaman shi ne in ya zo masallaci wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana kowa can ya zanna tare da mutane shi to sai manzo Allah ya kai ziyara gurin wa qala lahu bashir bin sa'd sai bashir dan sa'd baban nu'man wa an wa an nu'man bin bashir ko to baban shi sai bashir dan sa'd yace ma manzo Allah radiyallahu anhu Allah ya kara masa da yace manzo Allah amarna Allah Allah ya umarce mu an nusalli alayka mu yi maka salati fa kaifa nusalli alayka to yaya ne za mu yin salati gare ka tunda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku da suka yi imani ku yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati suka ce Allah ya ce mu to ba mu san ya za mu maka salati ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace qulu ku ce اللهم يا الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم wannan wani wani salo ne na salati maimakin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima ko to wannan sai aka ce kama sallaita ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم شيما ممكن على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كيف سيكون سياكة على آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم da kuma sallama kamar yadda kuka iya kuka sani ne in kun zo wurina kuna cewa assalamu alaika ya rasulullah ko to sallama haka nan ne kamar yadda kuka sani rawahu al-imam ahmad bayani dai kan salatul ibrahimiyya kowa ya san fassara shi ba sai an koma ana fassara ba rawahu al-imam ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisi wa muslim da imam muslim wa nasai da imam nasai wa tirmidhi da imam tirmidhi wa sahahahu kuma imam tirmidhi ce hadisi ne sahihi malam nan kasa ya ce rawahul imamu malik fil muwatta wancan na sama kenan imam malik ya rubuta shi a cikin muwatta wa shafi'i fi sunan al-mansura wa ahmad wa muslim fi salah باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم بعد التشهد والنسائي وأبو داود والترمذي hadisi ne wanda da yawa daga cikin malamai na hadisi duk sun rawaito shi a cikin littattafan su wa li ahmad ahmad yana da riwaya fi lafzin akhar a cikin wani lafazi na uhu irin shi amma bashir dan sa cewa fa kaifa nusalli alayka yaya ne za mu yin salati a gare ka idan nahnu sallaina fi salatina idan mu muka zo muka yi sallah to a cikin sallar mu salatin da za mu yi maka yaya ne za mu yi shi sai manzo Allah ya ce kulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid cikin sallah ma haka za ka yi haka ma wajen sallah ma haka wannan ne dai sanannen abu ne الكلام على هذا الباب في البصول magana akan wannan babi din na maganar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace yana cikin fasali fasali al-fasl al-awwal fasali na farko fi man rawa ahadith as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an a cikin wanda ya rawaito hadisai na bayanin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai da suka ruwaito malam ya ce rawaha waɗanda suka ruwaito hadisin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abu mas'ud al-ansari al-badri abu abu mas'ud al-ansari wanda yanzu makaranta shi wani abi mas'ud to abu mas'ud ya ruwaito shi to dan ki kirgawa maka sahabi nawa ya ruwaito al-badri sananne ne wa kabu ibn ujra da kuma kabu dan ujra shi ma ya rawaito shi abu humayd as-sa'id abu humayd as-sa'id ma ya rawaito shi kuna kirgawa ko abu sa'id al-khudri shi ma ya rawaito shi wa talha ibn ubaydillah shi ma ya rawaito shi talha dan ubaydillah yana daga cikin suwa yana daga cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna wa zaid bin harisa da kuma zaid dan harisa shi ma ya ruwaito to sai dai zaid bin harisa ban sanya aka yi fara ya kawo shi ba domin zaid bin harisa ya riga manzo Allah rasuwa shekara ta tara ya rasu shine wanda Allah ya faɗi sunan cikin Qur'ani sanan ba ka zaid bin waqara kaga ya riga manzo Allah rasuwa da shekara guda tana yiwa wani ya rawaito yace zai da yace mai yaji manzo Allah ya faɗa to malam da yace akwai zai da harisa wa yuqalu kuma na cewa ibnu kharija to kenan zaid ibn kharija ne ba harisa ba wa ali ibn abi talib da kuma ali ibn abi talib babban mutum mai girma mai daraja wanda bai san shi shine mai imani makin shi kafiri ne munafiki ne haka manzo Allah ya faɗa a zan ki son sayyid na ali ka zan ki cikin ranka kana son shi saboda manzo Allah ya ware shi yace a son shi ka zan ki cikin ranka kana son aliyu kuma kana son zuri'a shi saboda zuri'a shi zuri'a manzo Allah shi kana manzo Allah ne kuma ya aure ɗiyan manzo Allah kaga zuri'a shi gaba ɗaya ta zamanto duk da yake ya aure wasu mata saboda haka sai na ji san shi ibada wa abu huraira da kuma abu huraira nawa kenan wa buraida ibn al-husayn da kuma buraida dan husayn wa sal bin salim as-sa'idi da kuma sal dan sa'ad as-sa'idi wa ibn mas'ud da kuma abdullahi dan mas'ud wa fadala ibn ubay da fadala dan ubay وأبو طلحة الأنصاري دا أبو طلحة الأنصاري وين دا يأوي هو أنس بن مالك وين أنس بن مالك يجي أبو لا أوليش وأنس بن مالك دا كما أنس بن مالك بوي بوي من ذا الله صلى الله عليه وسلم شكرا قوما إنا من ذا الله بوي بوي إنا هدمة سنجلا من ذا الله sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da yake shekara goma nan ba taba yi mai fada ba ba ta wace mai ina ka je ba me jinkirtar da kai ina ka tsaya ba taba mu ko a ja kunnan shi a ce me yasa kai ba ka yin magana ba taba mu shekara goma kuma lokaci sai a- a tura shi wani wuri kuma manzo Allah zai wuce shekarun shi da yara suna wasa bai daukan mai tsamje ko bulala sai ya zane shi ba ko ba mai fada ce da zuna wuce gaba aikin ka ne ba cin da ake ba ta mai fada ba ko bayan manzo Allah sai da ya wajen shekara ɗari duniya Manzo Allah ya ce Allah ka sa mu dukiyar shi albarka ka sa mu ɗiyar shi albarka ya samu albarka kuɗi miliyoyi ya samu sa'annan kuma ya samu albarka ɗiya sai da Allah ya ba shi ɗiya wajen ɗari biyu da hannun shi yace ya rufe wajen ɗaya ɗari da ishirin waɗanda suka rasu gaban shi duk sun riga shi rasuwa da kana nan da ɗaya goma kana ta kuka wa Umar ibn al-Khattab da Umar dan Khattab shi ma ya rubaito shi babban sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa Amir ibn Rabi'a da kuma Amir dan Rabi'a وعبد الرحمن بن عوف لكم عبد الرحمن بن عوف كما لك تشار عشر المبشر وابي بن كعب لكم ابي بن كعب babban sahabi makarancin Qur'ani wa Aus ibn Aus da kuma Aus dan Aus ana lissafi ko wal Hasan Hasan majikan Annabi ya rawaito wal Husain Husain ma ya rawaito ibn Ali ibn Abi Talib iya guda biyu na sayyidina Ali ibn Abi Talib manyan ɗiyan shi kenan duka sun rawaito su ma wannan san su ibada ne kamar yadda san baban su ibada ne in ka ji sunan sa ya kamata ka ji daɗi shugabannin matasa aljanna ke manzo Allah ba kai manzo Allah yana girmama su kai ba za ka girmama su manzo Allah ba suna ɗan yara yana huduba hudubar juma'a ba sai manzo Allah ya sauko ya ratsa mutane ba ya cewa a kamo mai su sai ya ratsa mutane ya je ya kamo guda daga cikin su ko su duka ya zo ya ajiye su bisa mambari a ci gaba da hulɗa. To kai da mi ba kamu kai me kake musu? Shi mai komi da mai komin da Allah ya ba komi da ga abin da yake musu kai me kake musu? To kai ba abin da ke naka ba ka rayu tare da su sai dai kaunar su. Ka so su a cikin ranka, ka ji kana son su, ka ji dama a ce ka rayu tare da su. Wa Fatima bintu Rasulillah da kuma na na Fatima. yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta rawaito ko Hassan da Husaini wanda ita kare manzan Allah ya bari bayan ya rasu duk yayin shi gaba da sun rasu ita ma wata shidda da ya kuwa da ya samu ta cikawa manzan Allah yana kwance ba ya lafiya ya ce ta kawo kunnen ta ya gaya mata wata magana sai ta fushi da kuka manzan Allah ya ce mata in ga ciwon nan da nake rasuwa zabi yasa ta yi ta kuka wani sai manzo Allah da ya ga tana ta kuka sai ya jawo ta yace kawo kunnan kin ƙara gaya miki wata magana yace amma in na rasu baki lafiya ke ba rasuwa baki sai ta yi dariya Aisha ta ce na ga manzo Allah yana sirri da ke me gaya miki ta ce a sirri ta ce ka gaya ma kowa sai da manzo Allah ya rasu ce ni dai wannan abu ya shiga raina na ke- kun yi sirri da da mijina me ya gaya miki ta ce an gaya mana ya cewa rasuwa gari ya ga yana kuka kuma ya ce ba na daɗe wani ma rasuwa gari bayan shi to ita ma ta rawaito wannan wal bara ibn azib da kuma bara bara dan azib wa ruwaifi'u ibn thabit al ansari da ruwaifi'u dan thabit al ansari